الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يوم مساء البركة ما في جرمى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو rukun ce uku na tsammanin june ga aljimajal ula ko june ya kasa uku gyara biyu ga aljimajal ula shekara ta دبوكي بان هجرة cikin baka 24 daidai ga watan oktoba 2025 muna cikin sura ta biyar al-ma'ida aya 98 darasi na 19 Allah ya samu dace gaba ɗaya mu karanta wannan addu'a Allahumma asturna فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم لا تكشف عنا سترا أرخيته علينا أعنكني اللهم لا تكشف عنا سترا أرخيته علينا اللهم استرنا يوم لا ستر إلا سترك يا أرحم الراحمين اللهم ألبسنا لباس الستر والتقوى واجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا وذرياتنا وذرياتنا ولمحبينا مقرا ومأوى اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وشر الأشرار وحسد الحاسدين اللهم سهل لنا الأسباب وأكثر من حولنا الأحباب ولا تغلق أمامنا الأبواب واجعل دعاءنا مستجاب اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين واجعلنا في قبورنا مستورين وأخرجنا من قبورنا مستورين وأدخلنا الفردوس الأعلى برحمتك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اقرأ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام نعم والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله سبيل العقاب وأن الله غفور رحيم الله ما ya faɗa a cikin littafin shi mai girma wannan aya ta 97 yace ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayt al-haram qiyaman lin-nas eh Allah ta'ala ja'ala ya sanya ya kafa ita ka'aba a matsayin al-bayt al-haram gida mai cike da ainihin alfarma wanda ke cike da muqami na samun kariya ta musamman daga Allah ibnu jawzi ne to an kace al duk durin da kace da shi ka'ab abu mai kusura guda hudu ne ka'ab in ka kalli ta'aba kuma tana da kusura guda hudu tana da ainihin rukuni kaza rukuni kaza rukuni kaza har rukuni na ƙarshe ne kusa da rukunin hajar al shi ne rukunin yamani daidai wurin ne ake ta rabbana atina da har ƙarshe shi ne ma'ana muka'ab abu wanda ke da kusura guda hudu kuma a shari'a ka'aba sai ka ce mafi girman gida kenan itlaqan abin kasa har magon ubangiji Allah ya fifita wasu da wasu ya fifita annabi Muhammad akan annabawa gaba daya akan dukkanin halitta ma gaba daya ya fifita Ka'aba akan dukkanin gidaje ya fifita ruwan Zamzam akan kowane ruwa mu'aurin musulmi ya fifita juma'a akan sauran ranaku ya fifita yani da sauran misalai da yawa ya fifita mala'ika jabra'il akan sauran mala'iku domin shi na ruhul qudus arabtum to ka'aba na da wannan miza na da wannan daraja ko ba ce da kai komai ba duk inda kake a fadin duniya in ita kai ka kalli saitin da bakai sallah sallah ba sai ba akalla dai kai saiti ka je jurin, ka yi daidai ɗari biyu wani wani abu ne kuma daban amma dai saitin da ka kalla ha mu abu za mu sallah muna kalla yamma ba misali nan za mu kalla ko mu yi imani mun kalli saiti ɗin ka ba kenan Allah ka ba mu damar ziyartanta kuma cin amfanin kai mata ziyara to Allah ya sanya Ka'aba a matsayin gida ne na Ubangiji mai cike da alfarma qiyamal linnas cikin makaranta akwai wanda baya cewa kai sai ce qiyamal linnas shine wa cikin makaranta na ɗaliban hmm? Na fi? Na fi? ne yake cewa qiyamal linnas ibn amir al-shami waɗancan suka yi kiyaman ibn amir Shami wanda ibn zakawan cikin almajiran shi ne misali araftum Allah ya sanya ka'aba gida mai alfarma kiyaman linna sun nema nan kiyaman Allah ce a matsayin dahir ga mutane kiyaman sai suka ce wannan kiyamancin ta fuska kamar biyu ne akwai kiyaman ukhrawi akwai kiyaman ba. wato ka'aba dahirci matabbata ce makafan alkhairi ne ga mutane makafa ta fuskar za ka je ka sauke ibada hmm? za ka sauke ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci na dole a kanka ya waje ba akan dukkanin musulmi hijjin baiti ga wanda ke da iko baka da iko shi shi zuwa ka je ka sauke to ya tsara tabbatar maka da kusa ce zuwa ga ubangiji wanda ba shi da hali karka ce yana ne ba shi da hali ne amma muddin yana da hali ya ƙi ya ƙe gadama gaske ki zuwa to ya sauka a daraja abin ubangiji shi ya faɗi ba shi da uzuri ne shi ya sano yana da shi ne amma ba ni da halin tafiya to ba za ka ce na sauko ba amma kana da iko to ka tafi ka je ka yi ka sauke ibadar ka yi da wani wani ya zai sauke ta hannunka kiyamun lillah a rafin wani shi ne alkiyamun akhurawi kiyamanci ta fuskar samun lahira da kusa ce zuwa ga ubangiji ka taba dutsen nan bakin dutse kan shi zurman ka faɗowa suke yi ka sha ruwan zanzan daraja ne ka yi zariya a wannan wuri ya salama a ka ɗauki ihrami inda annabi ya ɗauki ihrami ka je ka abin da duk annabawa da suka je wurin to ka Allah ta'ala ce qiyaman linnas sai kenan akwai kuma kiyaman ta fuskar duniya ta fuskoki da yawa farko dai kaga akwai security awalam yaraw anna ja'alna haraban aminan wasu khawli Allah ce ba sa gani mun ba su harami mai cike da security sai ka bar motanka a wurin ba wanda ya kula ba ganin faɗa a wurin security sanctity a wannan wuri Allah ce ta ba ku gani mun muku ka'aba wanda kiyaman linnas kiyaman ta fuskar rayuwa ta fuskar duniya kuma na farko ga security ga tsaro na biyu ga fuskar ta'arufi za a san juna da wahala ka je aikin hajji baka saba da wani ba ko ba gane gani wani yana maganin bakar fata Allah Allah ya ce ya akhi ya akhi min ana san min san an to where you from kaga ta'arufi ke shine li ta'arafu kusan juna don kana son daga ta'aruf li ta'arafu mallan ka bi aikin nan kaga wani daga Mexico wani daga Caucasus wani daga Balkan wani daga kasar Eskimo wani ma shi kadai ne jallin jal kwallin kwal tallin ya zo aikin hajji wasu kuma a dashin gata suka suka tafi a kar akwai su har yanzu nan sun tsora ma kansu wahala amma dai sun yi dokin misali sun da Allah ya kawo sauki zuwa misali to kaga wannan shine suka ce kiyaman ta fuskar rayuwar duniya ke ga security ga kuma ta'arufi li ta'arufu na uku akwai kiyaman ta fuskar wato kasuwanci ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا رفاتم babu laifi a saya a saida bayan aikin haji ka sai za kai gida mana kana harkar plumbing ne ka kayayyaki in kana ganin akwai riba a najeriya ka so allah bai ka ba amma kada da ka ka shagala da shi sai ka wasu daga cikin iyayenmu mata in suka ga kantin gwal sai ga malam an shagala ku bar wannan ku tsaya ku soke abin da ya kawo ku tukun idan kuka tsare manafi, to shikenan ku shagala da kasuwanci domin shagala da cinye guzuri yana da matsala sai ka kare kuma ga kwanaki da yawa a gaban ka misali ka dawo kana bara kuma ka wulakanta kanka da kanka suna yin batsi su ka kiyaman ta fuska biyu kenan sannan kuma akwai ta fuskar ilimi musamman ɗalibin ilimi ya samu kanshi a madina to iya zaman da zai yi kokari ya ga darussan da malamai ke a haramin annabi baya wasa da darussan mun ga amfanin wannan sai ga malam wani nan ga wani ka ji su ko na tashi amma wannan baya shiga wannan kuma za ka ga ɗalibai da kakure duk saurin malami a magana yana faɗa suna rubuta shafton sai ga maka ga abin na haddace duk abin da ya rubuta shin ba mala amma mu bayan Allah sai mu zo ana karatu ba rubutawa ya a yi shuru kawai a kalli malami to muna gani kuma malamai suka ce ilimin rubutacce haddatacce documented assimilated if it is documented to ya zauna ke kun gane ko da ka suka ce ma kuke ba karra mahafiza farra sannan abu na gaba daga cikin wato kiyaman na Allah ta'ala sai mana ka'aba za ka ji wani irin shauki duk wahalar da ka sha aikin hajji. inda za ka sauka kano a ce a koma saka ji kana son ka sake koma hmm. in ba wannan ba mai irin wannan matsayi to a taƙaice abinda malamai suka hararo nan dangane da manon nan magana Allah ce ya sanya ka'aba ɗaki ne alfarna kiyaman linnas matabbata ga mutane ma'alkhairanta ga mutane baya ganin kuma wa shahar haram ya kuma sanya wa mutane watanni masu alfarma da sacred month waɗanda ba a yaƙi cikinsu waɗanne ne da wane min ha arba'atun hurum da wane da wane da wane zulqada a kazan nan ma tukun rajab sai ka tsallake guda biyu rajab watan bakwai ne sai ka tsallake shaban ka tsallake shawwal haka ne ko a ramadan sannan sai ka je ga zulqada zulhijja uku a wannan shekara sai kuma ɗaya a sabon shekara muharram waɗannan su ake kira al-ashhurul hurum to Allah ya duk sun ya sune a matsayin alamar samuwar addinin ubangiji saboda kai musulmi akwai abin da ke control ɗinka kuma ka ba sai kai abin da ka ga dama abin da ka ga daman nan mai duka ya ce ba na so sai ka bar shi shine zaman ka arabtum ba za ka da wasu masu alfarma wannan wal hadiya wal qala'id mun sanya hadaya da kuma qala'id rataye hadaya duk wanda ya aikin hajji tamattu'i to zai ba da hadaya wanda ya kirani zai ba da hadaya amma wanda ya ifradi ba hadaya a kan kuma kullum ana ta maimaita wannan magana shi haji ko kana jin ba za ka je ba ka koyi bitar ɗin aikin haji don la'alla wani yana maganin almajiri kan halatta majalisun karatu kila tambaye ka to karka yi mai rowan abin da ka sani hadaya ita ce dabban da za ka yanka saboda ka yi tamattu'i saboda ka yi kirani amma wanda ya yi ifradi ba zai yanka komai ba jini da ake bayarwa lokacin aikin haji iri ne akwai damu shukran akwai damu jibran jinin da za ka jabbara kasar wani kuskure kai to sai ka ba da jini shine remedial blood misali ka zo maka ba ka yi tsawafin kudin ba inda ba ne ba ne tun da kamar sai ka ba da jini misali baka kwana ba a hulaifa a ba abin da mana ke so na ce wato muzdalifa an baro ka an baro arfa baka kwana ba kuma baka cikin waɗanda aka ba su izini su wuce in kana cikin su halas baka da lafiya ko kana tare da tsofaffi gyatumai wal sai ka wuce bayan sha dare amma sai ka ga matasan mu malam ga su da ƙarfi tare ba da izini kai aka ba izini amma masu rashin lafiya ne ta za ka wasa da addininka ka kashe dukiya ka wala sannan ka zo shirme Allah ya watsi da aikin hajjin ka a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah yi yanda aka umarce ka da yi arabtum to wannan wannan sai ka ba da jini remedial saboda ka gyara malkwada da aka samu cikin yau shi ake ce da shi fidiya ko kuma damu jibran amma akwai damu shukran jinin wa Allah shine faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi gane ko wanda ya tamattu'i misali ka bar nan Kano ji sama kai tsaye sai ka sauka Madina kuma kuma aikin hajji zaka je kuma ka sauka kafin lokaci misali kaddara ka sauka a cikin watan zulqa'ada kaddara ana goma ga shi ko ashirin ana da shirin la'adata to shi kenan sai ka zaman ka a madina ka yi ta ibada ga ka ga haramin annabi ba a taɓa samun masauki a madina da ke nesa da harami ba sun fi kusa da harami sama da masaukan makka a ɗauke maka abin kiran sallah da ka fito cap ga harami saɓanin idan ka sauka a makka a sauke ka unguwa mai nisa ka sauka a nakafa ka sauka a kudai sai ga mutum ga ka'aba nan alal misali amma an sauke shi misali a gidan rediyo kano to albarkacin motoci mutum zai samu sallah wani lokaci kuma duk saurinka ba za ka samu sallah amma a madina misali kaga sai ka zauna ran da za ku bar madina to sai dama kana da ihraminka an gane ko sai ka tafi min katin mutanen madina shine abiyaru ali ko zulhulaifa ka cire kayanka na gida ka ɗora kwarjalle da mayafi ka yanke farce kafin lokacin ka shafa turare kafin ka sa ihrami da ka ƙare tunda za ka yi tamattu sai ka yi niyyar umra ka ce allahumma ka umratan mutamatti'an biha ila alhajj ubangiji umra zan yi ba hajji bane ne za ka sai ka fara ka allahumma labbaik har zuwa ƙarshe ba lokacin tun da ka shiga wannan uniform na aikin hajji za mu gana shafa turare ba magana yanke farce ba magana ballantana kusantar mataka haram ya ake wai kana sauka makka in zai yiwu kafin ka je masauki wuce ka aba ka je ka yi tsawafi sunan shi tsawafin kudum tsawafin arrival Makka ka aba gani na zo na sauko wannan tsawafin kudum shine kuma tsawafinka na umra a suka kewaye ka aba sau bakwai ka fara daga alhajarul aswad ka sa a hagu ka fara in zai yi ka je ka sumbaci shi dutsen sai ba ya yi wa cin kwasan ya yi wa to sai ka sa sanda ka sumbaci sandan shi ma ba zai yi ba to sai ka ɗora hannu ba ya yi wa malam kuma karka je ka ce za ka ban karamar saboda kana da ƙarfi karka yi haka wani ba mai ƙarfi ba ne kuma ba an zo fasikanci ba ne ba rigima aka zo a wani inda ba zai yi ba kawai kai nuni kawai bas ka ce Allahu akbar ba kuma sai ka ce bismillah ba na masu sa babu dalili a kai ba a faɗin bismillah auren a magana mafi ƙarfi masu bismillah Allah ba suna la'akari da wajen yanka ne nan ne ake faɗi amma wajen fara tsawafi wajen jifa ba ce kai basmala ba Allahu akbar ka nuna sai ka fara tsawafi kuma a wannan za ka yi tsawafi kewaye bakwai ɗin nan kewaye ukun farko za ka yi kana sassarfa ne ko kana sassaka ba gudu ba ba kuma tafiyar takama ko tamaka za ka yi ba arastun sannan kuma wato sai ka fitar da kafaɗanka ka fi ƙarƙashin abin ana kinsu al'uku ba a ukun farko za ka yi kana kare ukun sai ka rufe jikinka ka yi tafiya a hankali in ka kare wannan kai ɗawafi kuma duk lokacin da ka zo wato rukunul yamani zaka ce rabbana atina fid dunya menene hasan hazwa kace idan ka tsare to ka tsare tawaful qudum ka tsare tawaful umra kenan sai ka je bayan maqam ibrahim kai sallan fil raka'a biyu inda hali in babu hali a ko ina cikin ka'aba kai sallan nafila raka'a biyu raka'a farko fatiha da kulliya ta biyu fatiha da kulhuwa ka kare yanayin. tawafi eh, kenan sai mai rage sai ka je ka yi sa'ayi wannan tawafin umra sa'ayin umra kenan kun fahimce ni ko to daga nan sai ka je ka sha ruwan zamzam in akwai kusa kuma ka sha da niyya mai kyau saboda ma'u zamzama lima shuri balahu ruwan zamzam da kowace niyya ka sha nan mai bukata tabbata daga gun ubangiji Allah ka biya mu ka biya mana bukatu mai Allah to daga nan sai ka je kai sa'ayi tsakanin safa da marwa ka fara daga ainin safa da shi nan sun rubuta inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw ihtamara fala juna haka za kai ka sauko daga ainihin safa kai zariya kusan zai kai kilomita kuwa roughly bai kai dai kilomita ba da ɗan kaɗan ne to da ka zo wani kwazazzago za ga sun sa green tube an gane ko fitila koriya daidai wurin za ka yi sassarfa za ga mutane suna ta gudu ana tafiya wasu matan sai ga sun yi su da gudu wanda kuskure ne to daga nan in ka tashi daga safa ka je marwa ka yi ɗaya haka ne sai kafin nan sai ka tsaya kai addu'a a safa ɗin tuku ka kalli ka'aba ka yi addu'a sosai ga yamma Allah bukatunka ka zo gindin magani ne ka yi makan ka kar ka yi makasarka da garinka da 'ya'yanka da al'umarka rowa haka misali sannan daga marwa kuma sai ka sake addu'a saboda ka safa marwa ɗaya marwa safa biyu safa marwa uku marwa safa hudu safa marwa biyar marwa safa shida safa marwa ka kare bakwai daga nan sai ka fita ka kare umra ke in kana da suma to sai ka ɗan sassaɗe karka yi aski ka bar aski sai lokacin da za a yi ayyuka manya-manya hawan arfa masha'ir ran takwas ga wata to daga nan sai ka cire wannan tufafi na ihrami din ka koma tufafin gida ka jira lokacin ranar fita aikin hajji ran takwas ga wata to wannan interval da ka samu ka koma kana sa turare kana tare da matarka shine tamattu'i ka ji daɗi kenan to ba za ka sha ba free sai ka ba da dabba sai ka yanka da an gane ko to shine za ka ba da jini jini ba wai na punishment hmm, ba laifi kai ba a'a jinin gode ma Allah kun fahimta ko to shi yasa nan jini za ka yanka hadaya za ka yanka tamattu'i kenan ran takwas ga wata sai ka koma cikin irami ba sai ba cirewa sai bayan an yi tsayawa arfa an yi tsawon ibada to amma mai kira ne shi kuma shi ma zai zai ba da hadaya amma shi tun daga miƙati station zai ne abu biyu allahumma ka hajjan wa umratan shi suke kira da combined right combination kin to shi wannan ba za ka yi ba sai in ka tafi da dabba to yanayi sai sa mu yana da wahala ka yi tsirani a yau dalili ka gaba za ka ɗauki dabba ka sa a jirgi daga nan ba a yi ko ana yi ne wasu na ganin to ai daga madina za ka iya sawo dabba ga tun da dai ta mutu nan ma ya fi wasu ta mutu ito a bankan kun gane ko amma wanda ke kusa da maka ya gaza iya misali mutanen ta'ai kilomita 60 ne kawai gabas da maka sun samu dabbobin su zara a cikin mota su kawo in kuma kai kana ganin kana da wanda zai maka hidimar dabba daga madina ka ci da allah wani ga kuɗi ka samun dabba daga madina ka kinki mamin ka kai min ai ba cin bane ka kawo ta ai ana sun kai ne kai su sun shi haka ne kai ta mutu iman an gane ko to sai ka sayo dabba dabban nan ita ce da sanan da kudinta da farashinta ko dai ka je ka siyo da kanka ka yanka da kanka haka ya fi kyau ko ka wakilta masu yi to kuma ko waɗanda suke cutan ainihin mutane musamman ƙauyawanmu da musan kan lamari ba su karfi kuɗin hadaya kuma ya zamanto ba daidai ba wanda hukumomi lallai za su sa ido akan waɗannan masu zaluntar irin waɗannan bayan Allah Allah ka kare to hada yake rafton ita kuma alqala'id ita ce dabban da aka yi mata rataye wannan dabba da an ganta iskiya ma an iya makin ɗin da za a yi abin sai a sa mata a rataya mata wani abu saboda ne a gane ta a fahimce ta kawai duk waɗannan ka fi lura addini addini ka fahimta inda Allah ya ce da mu in ka gara ka ce rago na kwana addini ne to wallahi sai mun yi ai shine wannan musulunci wani malami ce da annabi da annabi zai ce mai mai sujuda sai mai mai dan ba zai ba sai da izinin Allah to bai ce ba ba ma kowanne ce Allah dan ka sani abinda ake ce ma addini abinda kake da dalili ba mafarki da tunani da ra'ayi misali Allah ya kare saboda haka ya ani shine wal qala'i zalika li ta'lamu haka din dan kusancewa cewa أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله يسن أبن لك يتكن سمي دا أبن لك يتكن أسا كما وأن الله بكل شيء عليه الله جميل كومي مسمي بعض اللي سنيبا جل جلاله هكذا أنت آية تقبا إعلموا الله يتكن كسني أن الله يكي الله شديد الإقاب ميتبنى من أقوبات Allah ka tsare mu da barka kuma wa annan Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai wannan dan ka samu kanka tsakanin al-khawf war raja ko tsawa yace ka zamanto bainal khabar da hatta takuna kaman lahu kalbani kaman kana da zukata guda biyu إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشين haka Allah ya faɗa game da annaba suna roƙonmu saboda tsoro suna kwaɗayi saboda rama. in ka kalli azaba Allah sai ka tsorata ka ci da ainihin ne ma karka ɗaya da ƙauna kuma karka ba kanka garanti ka zama tsakanin tsoro da ainihin wato kwaɗayi da haka masu cewa aiku ba sa bauta ma Allah don tsoron wutan shi ko don kwaɗe muka ce wannan bidiya ce saboda an daba Allah ya ce haka suke to kai kuma asuwa don ka su hanyar bidiya a fili take Allah tsare mu da ita aya ta gaba ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما والله يعلم ما تبدون وما تبدون ma ala rasuli illa albalagh ba abin da ke kan manzan nan annabi ke sa illa yadda saƙo hal ballaga hal ballaga ayi wallah amanna annahu ballaga risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa taraka al-fajr bayda mun yi imani ya ubangiji ni annabinka ya iya da sako ba abin da ya bari ba bukatan wani abu sabo completely duk abin da bai zama addini a wancan lokacin ba wahalar da kanka za ka yi kawai man da duk wani gangami dai ba a kan gaskiya ba shirme ne kawai ba wani abin da yake zai zama addini da bai zama addini da annabi san shi ba haka malik ya faɗa imamu malik ya ce duk wanda ya kirkiri wani abu yana gani daidai ne annabi bai yi ba kenan yana tuban annabi kenan ya ɓoye sabo kenan za su rigima da annabin da yake ciyan son shi lokaci kuma na zuwa ko mai ƙaunar shi da kallon kanar so shi ya dace ɗauki da dake baka ban shi yanzu ko su ta ne aka yi na wani jami'i aka yi ƙarya aka yi sojan gona ko ba ka ba ba ana yi ba akwai na'urar da za a haska ta ce wannan karfa jiri ne na Allah kuma da abin da ka zo auna shi da gaskiya kawai kun fahimci ni ko? to don haka ka sani Allah mai tsananin ukuba ne haka aya take ko kuma mai yawan gafara sannan kuma ya ce ba abin da ke kan manzo illal bala wallahu ya alamu ma tubduna wa ma taktumun Allah ta'ala ya san abin da kuke bayyanawa da abin da kuke ɓoyewa albalagha shi ne yadda saƙo kalman arabiya barin tambaye ku nabi sallallahu alaihi wasallam muballigh ne ko muballagh ne a arabiya kun san me ne annabi sallallahu alaihi wasallam muballigh ne muballigh da kasara alam ko muballigh da fita akan lamu na'am annabi muballigh ne sallallahu alaihi wasallam ko muballigh ne mubal balag ba mai dalili muballigh ne annabawa ko muballigh ne annabawa muballaghun wala muballighin dukkanin annabawa muballighun muballigh sunan mai aiki kenan muballigh hmm, shi sakon da aka iyar kenan shi za a ce mu'allim mai karantarwa kenan mu'allam da fata wanda aka karantar da shi kenan shi za masu ya shehu dan fodewa mujaddadi sun yi kuskure sai ka ce mujaddid shi addini shine mujaddad an gane ko addinin reform reforma daban da reformed daban raftun suraka ya ne annaba gaba daya hun muballihuna wa laisu muballighin amma addini huwa al-muballigh bi iblagh al-muballighin an gane ko saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam aikin shi shine al-balagh Allah ya san abin da kuke bayyana wa matuk matubduna da abin da kuke boyewa Allah ka samu bayyana daidai da kuma boye daidai قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث gaya musu tuli tare na mummunan abu ba ɗaya ke ba da tare na abu mai kyau abinda aka ce alhabis rukatse mara kyau komai yawan shi amfanin shi ba na mai kyau kwaya ɗaya ba ne ba ku ba ne da misali gwari-gwari nama ne da aka sayo na rago guda gaba daya amma duk ya rube tsutsa ne a jikin shi duk tsutsa ne yana wari amma ga tsoka daya fresh yanzu aka yanka ragon yaya wannan fi na ga fili tari kawai? shi ya zama khabir ko gane ba ne shi ya ce walau a'jabaka ko da yawan ya kai yawa ba zai iya burge ka ba misali to wannan a nuna mana cewa shi fa abin da ake tunkara Allah da shi nagarta kyawun abu quantity ba shi ne quality inda mutum zai yanka ragon layya guda goma raguna manya-manya gibda-gibda kantara-kantara amma ya yi ne da ake mai kuɗi ne shi yana wani boka ya zama khabir wanda yanka kafi zururu wala shi Allah yake so so ku gane manufar addini ba ka gaya musu la ya al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka Ko da yawan al-khabith a'jabaka ya burge ka abin Allah ba komai ba fattakullah tunda kun san haka to ku tsoraci Allah wajen ba Allah mai kyau ba mara kyau ba amma da wa ake magana ya ulil albabi ya ku masu hankali kenan ana magana mai hankali ne wanda ba da hankali ba tashi ake ba la'allakum tuflihun da fata za ku rabauta Allahumma ij'alna min al-muflihin na'am يا أيها الذين آمنوا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبت لكم عفى الله عنها نعم والله غفور حليم آية دليل da ɗaya kenan ko a cikin al-ma'ida ya ku waɗanda suka yi imani kullum mun sha maimaitawa ibn mas'ud cikin manya-manyan sabon annabi masana ƙur'ani yake cewa duk inda ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to fa Allah na kiran ka ne saboda ya keɓe ka da wannan ado na imani in ku yi kira ka ta ɗayan biyu ne ko dai zai baka umarni to ka umartu mana ko zai baka hari to ka hannu hmm? to nan ka duba umarni ne ko hani ne yake ya da suka imani la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasu'uku kar ku ke tambayar abubuwa tambayar kwakwa in aka bayyana mu kuma abin ya bata muku rai da kaga umarni ne ko hani hani ne malaman tafsiri suka ce ta sauko ne ga masu tambayoyi na abubuwan da lokaci bai zo jazakumullahu khaira misali mace ta Allah ta yanzu ni ubana a wani laifi a kabari ina ranka da wannan ta haka ce da kai yana wuta ne ba ta so ku sai bata muku rai ba shi da kai shuru shi ne Allah mai gafara kuma Allah zai karba tuni na kamar tambayar kwakwa akwai wanda suka ce abin da ake nufi kenan kar ku tambayi abana in an bayyana muku sai su muna muku wadda da kana ganin mutum ya mutu ba akan hanya ba kai ne Allah in Allah ce ya yafe ba sai ka ce don me abin da muke roƙo ya fi mana kenan inda ayyukan mu gaba wasu kuma nan suka ce eh yan tambayar abu kafin ya faru hmm? a Makalla mutum ne ya ce ah, in ya idan zakarin gidan shi ya yi haƙori to mata shi ta saku to ya za a yi saboda girman Allah ka taɓa ganin zakara ya kore to shi ne irin abin da malamai suka ce shi ne mana su ne ‘yan al'ara'aitiyun ara'aita ara'aita ka gani suka ce ku bari in ya faru zama ba ku amsa bai faru ba mai kwakwa kan misali ko ku fahimta ba ne da daɗewa a gurinmu a fagen mu misali akwai daga cikin manyan malamai Allah ji kansu halin fiqhu ne malam na sha baku wannan misali an taba zuwa wasu mutane suka ce akar makalla idan tinkiya ta haifi kare to karen za a ci ki ga wannan ta'annuce ne ka taba ganin an yi tinkiya ta a ɗauka to wasu malamai suka ce shine irin abin da Allah ya hana ka tambayi da ce, hmm? malam na mance na sha ruwa ana azumi hmm, ka ga wani abu ne fi yanci amma ka tambayi abin da kai baka taba gani ya faru shine at-tasa'ulatul faradiyya let's assume assumption kan abin da ba zai yi ba amma kana iya sa rai kan abin da zai yi mana to aka ce sai shi malami ya ce to ai in dai har akuya ta haifi kare to karen ku kawo ciyawa da nama ku sa a gaban wannan karen a ga shi ma ya san gari in dai haƙiƙanin wato kare ne zai ci ciyawa ba zai ci ba shakar makalla sai aka kasa ganewa aka dai irin wannan misali to irin wannan ne malamin suka ce karka ya kai amma kana iya tambaya akan kunsa mushkil hamafardat ke misali ko ba haka ba wannan zai yiwu ya za a yi auren yanzu zamanin mai kuke cewa ne SSAAA misali genotype za a yi aure ana bukata a san menene genotype din ango da amaryar a to aka makalla likita ya ce kaza da kaza in an haɗu akwai yiwuwar samun ƴaƴa da sikila to ni in na yadda Allah zai kare mu fa ya halatta ai auren sai muka ce magana halacci kake ne ba haramun bane to amma shari'a ta yadda ka jefa kanka kan abin da ilimi ya tabbatar da matsala ciki lokacin da ba a sani ba a sani ba tun za ga sani a ilimi hujja ne akan ka misali ka je Allah ya ba ta irin na ta din kama ka samu naka tafi kuma haka ba ne to irin wannan babu laifi ke tambaya a kai tsaye kar ku yi tambaya kan abubuwa in an bayyana muku ta su uku wa in taf'alu anha in ku kuka yi tambaya kan abubuwa hinan zulku lokacin da ake saukar da qur'ani da lafin za ku samu bayani daga ubangiji dake dake in wahayi ya zo magana ta kare amma tare da haka asallahu anha Allah ya afuwa kan tamboyi na kwakwa da kuka yi a baya wallahu ghafurun halim Allah mai yawan gafara ne mai kuma haƙuri ne daga cikin sunan Allah akwai alhalim mai haƙuri yanin kana iya samu yaro suna abdul halim abdul ghafur saboda ya kira kanshi da suna ya ambaci kanshi ba ka kiran wani da sunan da Allah bai kira shi da shi ba mun sha faɗa kamar abdul rashid babu inda Allah kira kan shi ar-rashid babu ko da mutane suna sa da yawa babban babu dalili a kai na'am kuka ji ana cewa wato abdul jalal tana yi jahilci ne wai ga maka tun suna Allah jalal Masu na shi bane ko jalil Allah bai kira kan shi jalil ba abu ne da ke da ka'ida da ke da zabt amma Allah ya kira kanshi halim shi ya ce wallahu ghafurun halim Allah ya kira kanshi al-awwalu na sa ma suna Abdul Awwal na daidai da Allah ya kira kanshi ya ce huwal awwalu ya ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu huwa bi kulli shay'in khalas komai ka tafi bisa ƙa'idar a tambaye ka ce ga dalili ga hujja tayyib saboda ka Allah shine ainihin mai yawan gafara mai kuma haƙuri hatta laha قد سألها قوم من قبلكم وثم ثاني قبانين كثني إذن ومن تنبايا تقاقوا مثال أرن الله جارة أنونا من الله من أكل مقيش بأي هاتفا با؟ سنب موسى جميع فردس سنبايا نيكو فرسيم ومن تنبايا amma sun ma'abbaso biha kafirin suka waye gari suka kafirce bayan kuma ga amsa a daga an sun ce da annabi salihu alaihi salam inda kana son mai imani da kai ya salihu ka fito masa da taguwa suka nuna dutse har yanzu garin suna nan idan ka je in ka bar madina wani gari ana kiran shi al'ula kilomita kusan 300 daga na je garin last part din nan na yi al'ajabin garin garin annabi salihu tare da sunna ta ce in ka je garin kar ka shiga inda aka yi musu azaba sai dai ka wuce kana kuka annabi ya hana tashin ruwan garin Allah duk garin da ya tabbatar fushin Allah ya sauka garin to ka wuce hankalin ka amma sai dai abin bakin ciki ya zama tourist center har UNESCO ta mai da wurin nasa misali kafirai na zuwa wurin misali a Madina zaka je ka ga madain sa da kuma asalin magarin su ana kiran garin hegra shine shijir an gane ko walal kazaba ashabul hijr al mursalin hijr kenan to yani ai suka ce a ba taguwa kaga sun tambayi abu kafin abu ya sauko kuma sai suka ce ka fitar mana da taguwa al'ushara mai ciki a jikin dutsen nan za mu yi imani wasu sun yi tambaya ne abin da yake ba zai yi ba kuma laabin ya tabbata a ce mai faru da su fadamdama alaihim rabbuhu da zambe fasawa wala ya kafa ba. shi sa ko tambaya ne wanda yake bai zama dole ba karkai a iya baka amsa a rayuwa a bai baci Allah kyauta sun yi tambaya gabaninku sun ma'asbahu biha kafirin suka waye gari suna kafirai bisa abin da suka tambaya sai mu je ga aya ta gaba ما دعا الله من بحيرة cikin suratul ma'ida Allah ce ma ja'ala min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin na alladhina kafaru azwa karshen aya nan dabbobi ne iri nawa guda hudu aka ambata bahira sa'iba wasila ham ina son ɗauko muku daga fassarar babban malami babban limami ibn al-jawzi Allah ya gaishe ibn al-jawzi shike da tafsirin zadul masir fi ilmi tafsir shike da littafin talbis iblis shike da littafin al-mawdu'at da yazo kan wannan aya sai yake cewa akwai abin da iblis yayi makafiran jahiliya ya ta musu lissafi kan abin da ya shafi dabbobin da Allah ya halitta musu da suka ce wannan bahira ce wannan sa'iba ce wannan wasila ce wannan ham ce to za mu bayyana su to shine Allah ta'ala ya ce Allah bai sanya wani dalili ba game da bahira ko sa'iba ko wasila ko ham kafare ƙarya suke ma Allah kawai mafi yawansu ba su da hankali to ya kamata mu san waɗannan bahira bila kalmar bahira ibn al-jawzi sai ke cewa wa min hal bahira wa hiya an-naqa allati talidu khamsa abtun fa in kana al-khamis unfa shaqqu ibnaha wa hurimat al nisa ita ce ainihin na in ka ce naqa taguwa ke taguwa kuma matar raƙumi to sai ka iske taguwa mai haihuwa in ta haihu haihuwa ta farko ta biyu ta uku ta haifi na biyar haihuwa ta biyar in ta haifi ta biyar kuma ta biyar din nan mace sai su keɓe ta aure guda a ce wannan ai bahira ce kun gane ko sai su tsaga mata kunne su ce to kuma ta haramun ne ku ci namanta Allah ya ce ni na sauka da duniya a kai sai ku ce fa kawai to kaga yana daga cikin mujizar qur'ani abinda aka yi kafin annabi ya zo da shi da Allah ya bashi labari wani littafi ke da irin wannan capacity din to shi na tare ke cewa Allah bai sanya wani dalili ba akan bahira kirkirar su ce kawai kun gane bahira taguwa da ta haihu haihuwa hudu haihuwa ta biyar ta mace ce a tsaga kunninta a haramta mata cin namanta Allah ya ce ƙaryanku ne ba ni na cewa عرفتم نبي سيتي ولا منني ولا صائبة ابن الجوزي الله رحم شيء سيكي والصائبة من الأنعام كانوا يسيبونها ولا يركبون لها ظهرا ولا يحلبون لها لبنا ita الصائبة sa'iba in ka ce sa'iba haijal ita سيكي كيبيتا ba sa hawan bayanta ba sa kuma ta tsononanta cikin sun batta kawai dabba ce a yanka amfani da nonon amma sai suka canfa gunki ya ce bai ce ba tun da musulunci ya zo to sai ake taɓo abubuwa na jahiliya kaza da kaza da suka yi ɗannan duk musulunci ya share su ba ni na ce ba mun samu ta biyu sa'iba ta uku wala wasila ta shiga ki wala wasila ko kuma wasila wacce ce wasila na sun ɗauko muku maganar ibn al-jawzi ne sai ke ce wal wasilatu ashatu talidu sab'at abkun tinkiyar da ta haihu ɗai har harwa guda bakwai in kana sabi'u zakara in na bakwai din namiji ne in ga din bahira na biyar mace nan na bakwai namiji au ko mace either way ko namiji ko mace ainihin ta bakwai din halu sai su ce wasalat akhaha to mace ne mace ce aka samu ta taimaka ma dan uwanta kenan saboda ka sai a keɓe ta ba za a yanka ta ba gane ko waɗanda za su ci amfaninta kawai maza ne banda mata to yanzu ko masu surutun gender inequality gender segregation kaza kaza kaza feminism musulunci ya zo ya rusa wannan cin zarafi da aka yi mata tun zamanin jahiliya ba ku gode wa Allah ba sai zo kuke magana to a zamanin jahiliya hatta dabba wasila ta yi haihuwa guda bakwai mace kun kace to tunda akwai mace to wannan ta taimaki dan wanda ke ko mata ba ko ba cin naman wasila masu kwasan romo mazajen ne ya za ka haramta abin da Allah ya halatta maka Shi ne ma'anar makarantar jahiliya ai kun fahimta ko sannan kuma sai Allah ta'ala ya ce ne wala ham alham shine ainihin bijimi shine alfahalu bijimi wanda ke iya yin barbara ga mata cikin dabbobi to shine bijimin da wato ya yi barbaran da har ya kai ga ya sami aka sami ya guda goma sai ce kawai ai wannan bijimi ya ba bayan shi kariya wajen iya hawan shi ya zama jarumi ya zama yallaɓai a duniyar dabbobi saboda ka tun da har ya barbari dabba an samu ya guda goma to a bar shi haka a keɓe shi ba hawan shi ba a cin naman shi kun gane kuwa waɗanda awa sun gino akan ilimi ne ko canfi ƙarya ko gaskiya sai ƙorani ya rusa duk wannan shirmin nasu a cikin wannan aya sai ce walakin nan kafa kafaru ya fi amal kafirai suna kirkiran ƙarya su danganta ga Allah ne wa aktsaruhum la yaqilun mafiya yawan su ba su da hankali Za mu khair hankali iri akwai hankali wato na tadabburi akwai hankali salim akwai hankali saqi hankali mai lafiya shine hankalin da zai baka dama ka fahimci abu kaza Allah yana so bari na riko da shi kaza ba shi da kyau bari ne kanke shi wannan shine hankali sale amma wannan misali ke ayyuka na sabo da shan giya da ai mai hankali ne shi kuma wani irin hankali hankalin banza ne saboda hankalin shi ne ya je mai ai babu komai kai abin da kake so ya za ka yi abin da kake so ina ma da ka halicci kanka da kanka ne sai kai abin da kake so amma farcen ka baka halitta ba gashin ka yin ka akai ka samu kanka ne a duniyar nan wanda yake ce yana dalili kasancewa ya baka iya lokaci da zaka bar duniyar to ashe zaman ka lafiya kuwa ka bi shi sau da kafa dan ka wani lafiya Allah ka samu dace alwana ka ta sa'ula to sanin za mu tsaya assalamu alaikum